Cikin wata sanarwa da rundunar sojojin Najeriya ta fitar, ta ce a halin da ake ciki tuni mayakan ruwa da na ƙasa suka yi wa yankin kofar rago da nufin zakulo tsagerun da suka fasa bututun a yankin na Niger Delta, kamar yadda daraktan watsa labarai na harkutar tsaron Najeriya, Brigadier General Rabi Abubakar ke shaida min. Wanda suka na abu kowa ya su, kowa ya shi, kuma kowa ya su, na tabbatar da jama'a cewa za a anin kama su a hukunta su kamar yadda tsarin anin kundin Najeriya ta nan da wasu 'yan tsari ne ke kan mai da annabu baya ba wani jami'an tsaro wanda zai bar ko suwaye cewa abin su ci gaba da abin da suke yi. General Abubakar ya ce rundunar sojojin Najeriya na kallon tsagerun na Niger Delta a matsayin 'yan ta'adda kuma za su ɗanɗana kudar su. Abin da suke ta'addanci ne ba za mu bar su ba sannan kuma duk wanda ya wani abu muna nan muna bincike muna nan muna shiga sosai a cikin ƙauyuka domin mu tabbatar cewa mun kare duk kan wani dukiyar gwamnati ko ta mai ne ko ba ta mai ba ba ainihin ƙara kala waɗanda ba su don nan al'amari ko wanda ke ke wakana. su dai tsagerun na Niger Delta a yan kwanakin nan sun dawo da mummunan ɗabi'ar su na farfasa bututun mai da masana ke cewar iwa tattalin arziki zagon ƙasa ne fadar shugaban ƙasa ma dai ta ce mayakan Najeriya za su tunkari matsalar ta Niger Delta kwatankwacin yadda aka tunkari na 'yan Boko Haram a daidai lokacin da dakaru ke ƙara nausawa wannan yanki. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.